بسم الله الرحمن الرحيم زام تاشي زامي مجلسي نقوم أتشل التافن أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم منا مغانا أكن المربون وتنظيم وقت الطالب wato masu tarbiyya malamai da kuma iyaye da nauyin da aka dora musu nasi su tsara ma ɗalibi lokaci tun yaro yana ɗan ƙarami a tsara masa lokacinsa bihada da wannan ne ji alal mudarrisi na wal'abari, ya wajaba ga malamai da kuma iyaye an yashbiku bi aidihim su aɗa hannuwansu fi takwini shabbin salihin wajen samar da matashi wanda yake nagari wa muslihin lidinihi wa ummatihi kuma mai kawo gyara a addininsa da kuma al'ummarsa idan aka samu matsala ta iyaye ko aka samu matsala ta malamai a makaranta wannan burin da ake da shi ba za a same shi ba sai iyaye da malamai sun haɗa hannu kowa ya miƙo hannunsa an haɗa an yi aiki na gari tukuru to daga nan ne za a samu abin da ake so a samu wanda shine ke ba mu wahala a yau haɗa wannan ɓangarorin guda biyu yana ba mu wahala وفي ذلك لا min tanzimi waqti at-talibi a cikin wannan to dole a tsara ma ɗalibi lokacinsa li shu'unihi almanziliyyati wal madrasiyyati a tsara masa me zai yi a gida me zai a makaranta kada ya zama ana samun cin karo a tsakanin juna wannan duk mutumin da ke karantarwa ya san wannan na faruwa yaro ya zo makaranta ya latta a ce me aka yi ya ce an aike shi ina aka aike ka kasuwa karfe nawa aka aike ka sai ce karfe uku ko da rabi kuma za a shiga makaranta karfe hudu amma kuma an aike shi kasuwa karfe uku kasuwar tudun wada daga tudun jikun misali me zai iya yi fala ya juzu an ya tadakhala anni fala ya juzu baya halasta an ya tadakhala wahidun fi waqtil akhari ɗaya ya shiga cikin lokacin ɗaya kowane abu a sashi a cikin lokacinsa a sanya kowane abu a lokacin sa hada huwa al-adl tun can da suna cewa al-adl wad'u kulli shay'in fi mawdi'ihi sanya kowane abu a inda ya cancanci a tashi adalci kenan fayanbaghi an yakuna al-amru abin da ya kamata ka'ida ta zama a'timalil bayti lil bayti wa a'timalil madrasati lil madrasati abin gida a ba gida abin makaranta a ba makaranta <laughs> atima lillahi lillahi wa atima li qaisar li qaisar hmm. a cikin bible yake waccan waccan ba wannan ba ba. fa atima lillahi lillahi abin Allah a ba Allah give what for God to God and God give what for Caesar to Caesar abin Allah a ba Allah abin Caesar sarki a ba sarki Eh, shi kuma Allah dama kawai a coci yake a kiristanci ba shi kenan mutum ya fito masu coci a sai shi yasa an kaji kiristoci suna ihun shari'a shari'ar musulunci suna gaba gaba suke da ita kullu al'adawati qad turjaza izalatuha illa adawata man adaka an hasadi kowace gaba a duniyan nan ana fatan za ta iya kawwa za a iya kau da ita amma wallahi duk wanda ya gaba da kai saboda hasada to kai ka kyale shi duk abin da zaka mishi bai na kobai na wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim din nan ko to ba zai yi ga mai hasada ba wanda yake gaba da kai saboda wani dalili ne ba hasada ba shine zaka iya gamsar da shi amma wane yana gaba da kai saboda kafi shi saboda hasada to kai ka ci gaba da rayuwa ka kyale shi kar karanta mishi qul a'udhu falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasat fil uqad wa min sharri hasidin idza shikenan tsakanin ka da shi amma ka ce wai zaka kyautata masa sai ya biyo. ya daina wannan adawa wallahi ba zai daina ba kullul adawati qad turja bara'atuha ko izalatuha illa adawata man adaka an hasadi duk wanda ya gaba da kai saboda hasada to ba za ka iya barge ba za ka iya dawo da shi kan hanya ba to kaga shine kafirai abinda suke mana hasada ke hasada min inda anfusihim ne ya za mu gamsar da su so da kame tunanin sai ya gamsar da kiristoci ko sai ya gamsar da yahudawa wallahi yana bata maka shi lokaci ne ba za ta taba gamsuwa ba sun san komai sun san gaskiya kiristoci ba su da komai ba su da komai yanzu tsarin banki da ake magana kai ba sai su kana su ba suna gaba da islamic banking system su kawo nasu su ma zai su yi christian banking system cewa zai hana su ba wanda zai hana su amma suna da shi ba su da shi su ka'ida su ita ce a atsima lillahi lillahi wa atsima li kaisara li kaisara abin Allah a ba Allah a coci abin Caesar kuma a ba Caesar Caesar su ne abin nan ɗinsu ƙayafira sarakuna su kuma dama su ne kawai su suke tsara masa da ka ake tsari a kiristanci tsari ne da ka to ka'ida kenan a abin da ya shafi tarbiyya in ana son a tsara lokaci to sai an ba abin gida a bashi a gida abin makaranta kuma a bashi a makaranta fala yali kulil aba'i baya cancanta ga iyaye an ya amuru waladahum da su umarci ɗansu bi amalin da wani aiki fi waqtin a wani lokacin da ya yasqadimu ma'a waqti mudakaratihi almanziliyyati alkhassa da abin da zai ci karo da nazarinsa na gida yaro ga lokacin da aka ware na nazarinsa na muzakararsa kawai shi ke na ya ɗau littafi yana karatu kuma wannan lokacin aka ware kawai ja kwala mai kira ko wan shi ya kira shi ko baba shi ta kira shi ko baban shi ya kira shi ba daidai bane irin wannan au waqti dhahabi ila al ko kuma lokacin da ma na tafiya makaranta ne kaji ya fi hada in muzakara ce kila za iya qaza'inta a samun mata wani lokaci amma lokacin zuwa makaranta idan ya wuce shi za iya qaza'i ba za iya biyan bashi ba fa idza fa'alu dhalika la qaddara Allah in har iyaye suka yi haka ja'alul walada fi wasfatin bainal asadi wan namir sun sanya yaro kenan a tsakanin zaki da damisa wajen wa zai je hmm? ga damisa ga zaki sai ya je wajen wa wanne ya mai sauki hmm? ba ko daya ku ba da amsa mai kyau ba kenan ba ko daya ba sauki fa a atahum idan ya musu biyayya bayya a wajiban min wajibatil ummati ya tozarta wani wajibi daga wajiban da ke kansa na al'umma haƙoƙin al'umma allati taj'alu ayna amaliha fihi wacce ta sanya asalin burin ta gare shi domin duk mutumin da aka ga yana karatu to ai masa fatan nan gaba sai an ci gajiyar shi fatan kenan shi yasa kada ka ga mutum yana da kwakwalwa ka kyale shi ya lalace in kana da biyar da za ka yi ƙoƙari. ka jawo shi ko da bai san karatun inda yana da kwakwalwa ci gaba da lallatarsa da bin hanyoyi na tarbiyya ka ga karatun haka magabata suke ikrima ikrima ba cewa ibnu abbas na daure shi ba ce kama shi ikirima ya ce ina son karatu ni dalibi ne mai kwakwalwa amma sai wasa ikrima ta bi ce sai ibnu abbas ya kamo ni sai ya daure ni yace sai na haddace ayat surar da yake son a ranar in haddace in san tafsirin ta daga nan sai sake ne ce to ka je kai wasan ka yanzu haka ya kai ikrima ya faɗi da bakin sa ya faɗi to daga baya da ya sha ɗauri da aka sakai daga baya ba ga yanzu an faɗi ikrima ba wanda ba ɗaure shi ba fa ana faɗin sunansa to kaga shine wannan to haka magabata suke li'annahu shabul mustaqbalu domin wannan yaron ai shine matashi na gaba wa idza khalafahum sannan kuma in ya saba ma iyayensa min wajhin akara ta wata fuskar daban fa huwa ma'rufun ladal kulli ma alayhi kowa ya san abin da ke kansa ko to kaga ba daidai bane su iyaye su jawo in wannan fitina su sanya yaro tsakanin gaba kura baya sayaki wajen wa zai je ya tafi wajen kura ko ya tafi wajen sayaki dukkanin su babu sauki fanan sahul aba'a saboda haka muke nasiha ga iyaye fil a gida a gidaje an yusa'idu tifla da su taimaki yaro ala tanzimi jadwalihi yawmiyyi a wajen tsara ma ɗansu jadwalinsa na yau da gobe to wannan wani uban bashi, ai bai ma san kalmar jadwalin ba irin iyayen da muke da su yanzu Allah shiryatar da mu duka gabaki da to daga ku yanzu ku da kuke kan karatu ku ake karanta ma wannan ku yi kokarin canza wannan halin da ake ciki amma wasu iyayen tabbas a halin da ake ciki yanzu ba ruwan ba su san abin da yaro ke ciki ba wani uban zai fita tun shidan asuba wani ma kawai tare da zakara suke tashi zakara na tara shi ma kawai zai wu zai kada mota shi shi ce ne gaba irin durobobin nan da ake da su wani sai ya wata bai gida baban ɗan shi ba zai gan shi ba ba ba su da zama sannan dama shi bai yi karatun ba la sharqiyyan wa la ba gabas ba yamma ba boko ba addini shine sharqiyyan da garbiyan da. so daka iyaye wajibi ne su taimaka ma 'ya'yansu a wajen wannan hatta yarbita baina shu'unihi almanziliyyati har ya iya haɗa tsakanin al'amuransa na gida wa amalil mudhakarati alkhassati da kuma ayyukansa na bita karatunsa na keɓe ma'a shu'unin dirasitin madarasiyya da kuma lamuransa da yake suke na karatu a makaranta haka ya kamata a ce su tsara masa su taimake shi in aka yi wannan to shi ke abu kaza ga lokacinsa abu kaza ga lokacinsa a sa ma yaro ya zama ya san komai a tsare shi ba a bashi ya zama dan hargido ba fala yajuzu lil murabbina an yatruku aulada sudan bila jadwa baya halasta ga iyaye masu tarbiyya su kyale ƴaƴansu sudan karajibe bila jadwa ba tare da wata fa'ida ba kawai su zauna wala yunazzimuna lahumul jadwala sannan ba sa tsara musu tsarin aiki na gida da na makaranta wala yuwazzi'una lahum al'amala hasba al'awqafi sannan ba su tsara musu su rarraba musu ayyuka wa gudan lokuta abun ban tausayi ne فترى الطالب الضعيف الابتدائية فترى الطالب الابتدائية الضعيفة sai kaga yaro ɗan firamare mai rauni ma'a ma fihi min hirsin ala ta'limi wal mudhakara duk da kwaɗayin da yake da shi na koyan karatu wal mudhakarati da kuma bita karatun lafazin talim malaman tarbiyya suna amfani da shi a matsayin koyo ko koyarwa duka malaman tarbiyya wannan zamanin shi yasa muka amfani da shi sai ka ganshi yahmilu aksara min khamsati kutubin fi mukhtalaf al-mawad wa durus a lokaci da ya dauko littafai guda biyar dukkanin su kuma sun bambanta a maddoji mabambanta yuridu muzakarata rata fi anin wahidin kuma a lokacin yake zai muraja a littafi biyar a lokaci daya kuma nan firamari ne shi Ba ba'adu halit tauhidi wasu littafan na tauhidi ne irin hotunan da kuke nunawa wadai ɗaliban jami'a zai ga mutum wani jarabawa ta kusa sai a duba littafai ga littafai na sun kai hamsin a gaban shi da ce mahaukaci kenan amma wasu hotunan an yi sai ka gamsu yi haka ce to ka gani da kanshi ya nuna zan iya wannan kaga abin da yake cewa kenan fassara kenan ko da kanshi yana cewa ka ni ma fa mahaukaci ne littafi biyar ka ɗauko littafi guda biyar ji yaro ya ɗauko littafi guda biyar wai zai bitarsa sa a lokaci ɗaya wani na tauhidi wa ba'daha lil hisab sannan wannan lissafi wa ba'daha lil qur'ani wal hifz sannan kuma a lokacin zai ce ai hadda hadda qur'ani da da da muraja'a hadda shi zai da a lokaci da kaga wannan shi ake ce mishi kwasan karan mahaukaciya kenan da Hausa fa talibu mahma balagat himmatu ga ka'ida ɗalibi duk inda himmarsa ta kai wa mahma balagat inayatuhu bit ta'allumi duk yadda kulasta da neman ilimi ya kai wa mahma balagat mauhibatuhu duk yadda kwakwalwarsa ta kai kyautar da Allah ya masa ta kwakwalwa idza turika bila nizamin idan aka bar shi babu tsari fa innahu fi akhiril ahdi kai a ƙarshen lamari dai yasiru ghayral marami wa yattajihu nahwa yasiru ghayral marami yasiru ne ba yasiru ba da sinun ne yasiru ghayra al-maghami wa yattajihu nahwa kulliyan aw juz'iyyan to yasiru ghayra al zai tafi ba inda ake sanya tafi ba wa yattajihu nahwa as-salbiyat sannan kuma ya karkata ɓangaren abubuwan da ba su da kyau sune as-salbiyat negatives abubuwan da suke kishi ya alheri ne kulliyan ko dai duka aw juz'iyyan ko kuma wani bangare saboda wannan ka'ida ce duk ɗalibin da yake da kwalwa ba a tarbo shi ba ko mu kwakwalwar shi ba a masa tsari ba to sai ya zama matsala ko ƙarshe sai ya kai wata matuƙa sai ka ga ya je ya yi abin da ba zai amfana ba ba zai amfani al'umma ba ko da karatun yi. amma in akwai seti akwai tsari da aka masa tuntuni, to sai ya kai magabatanmu suna da wannan labarin da ake bada na al bukhari cewa farko fiqhu ya fara koya fikhu masail na ijtihadi da sauran mas'alolin qiyasi domin a lokacin su al-Imam al-Bukhari a ilimin usulul fiqh ya yadu malamin sai ba shawara yace a'a ara anna al-hadith al-yaqu bi tab'ika hadisi yafi dacewa da ɗabi'a. fadhhab wa ta'allam al-haditha je ka koyi hadisi to ya Imam al-Bukhari ya zama fatan da aka masa ya ya kai ko bai kai ba to haka wannan yake tsari ba da shawara yadda da shawarar da aka bada shikenan sai abin da zai amfani mutane amma wani kawai shikenan kawai an bar shi karazibi karshen irin su ne suke zuwa su zama mutane al'umma zama al'umma matsala akwai mutanen da rashin kula da su da rashin tsari da aka musu shi ya kai su ga halaccewa daga baya su zama ma al'umma fitina su zama suna da wasu ra'ayoyi na daban ra'ayoyin da za su zama fitina kwakwalwa suke da ita ita kaga wannan kwakwalwar da kake ganin ta tana da yaudara in mutum ta ji ta fara zullo ya ji ta fara zullo a tare da shi to shi kenan in ba a mata linzami ba sai dai ta je ta kai shi kawai ƙarshen da za ta aje shi a wuta take aje shi amma in yi sa'a ana bari muku tambaya ka taba ganin wani mutum da ya kira mutane zuwa ga bata gabi ka kamun a tarihi wanda za a ce shi bai da kwakwalwa kuma ya rika kiran mutane har ya batar da su akwai mai wani yaban misali ɗaya mana wani mutum ne ga shi, wawa ne shi bai da kwakwalwa kai da kiki amma har ya kafa wata ƙungiya ko wata tafiya ya ci gaba da jan mutane ya kai su ga halaka ya batar da su a tarihi da yau ka kamo mutum daya wanda ka san shi ɗan baya wane ne kuka sani ku buga mana misali mana mu kafin mu ce ba su san shi bane wanda suka faɗa ba su san shi bane first class ya fitar a jami'a wawa ne kenan gadi ne tun da ya fita da first class a fannin shi an ce har ba a sake samu ba so daga duk wani wanda kaga ya ja mutane ya kai su bata to yana da kwakwalwa da kwakwalwar sa yake aiki wasu suna da uzuri su ne muke magana su nan ba a kula da su ba tun farko wasu kuma shedanci ne amma duk wanda za ku kawo misalan shi ba da kiki ba da kiki ko akwai wani ku shiga duniya duka ba wai ka ku tsaya eh, kawai ka ku tsaya a Najeriya ku shiga duniya ku ɗauko ha a tarihi wane ne ka ba da kiki mai batar da mutane wanda ka ga ya kafa wata tafiya ta bata to dai ba da kiki bane shi yasa wannan kwakwalwa da kake ganin ta in ka ga mutum yana da ita to yi kokari in kana da gudunmuwar da zaka bashi ka bashi kada ka kyale shi ya tafi haka nan in ba haka ba sai a samu damuwa wallahi akwai misalai da yawa ba sai na buga muku ba a kwakwalwa ta yanzu na mutanen da suka batar da mutane ko suka rika da'awa ta bata in ka bibi tarihin su kyale su aka yi an kyale su ne tun suna yara ba a kula da su ba har irin su da Hussein ba zan faɗi sunan shi lam yu'na bihi fi sigari mutumin da ake cewa ya haddace Qur'ani da kanshi kuma aka zo aka ce a ɗaura masa kambi da ake ɗaura ma mahaddata sai aka ce ai ya kankanta ya ce oh, to addinin na manya ne ko shikenan ya tafi faransa lokacin wannan zuwa wannan mutumin da ya zo ya bata masar muhammad abduhu ba muhammad abduhu ba muhammad ali basha ya zo ya tura su ya tafi da su faransa ya je faransa ka karanta littafinsa al'ayyam ka ga maganganun da yake ko hadisul arbi'a ko ka karanta littafin su mustaqbalus thaqafa fi misr Da abubuwa ga sunan da a ciki ko ka karanta ashirul jahili nasa kai ka san ba da kiki bane amma kuma shedanci ya shiga cikin ransa ya je faransa ya ga yadda ake kula da mutum waye waye waye waye waye biya ba da labari to shi yana tuhuma cewa wai ba a kula da shi ba to in dai kana bayani akan tarbiyya sai ka ce to uzuri ne amma nan ba uzuri bane a wajen Allah amma al'umma ita kuma ta kalli wannan matakin na tarbiyya akwai mutanen da suke da kwakwalwa yara matasa sai a kyale su ba a kula da su ƙarshe sai su zo su zama ma al'umma fitina yanzu yaron da za a zo a ce kawai da an mishi abu ya haddace yanzu wani yaro yana nan suna koya mishi kwaikwayon malamai muryan malamai ko ana sa shi ya ce ya iya muryan wane yana wa'azi ga shi ne zo a sai su sa shi ni sai ina gani wannan ba abin da ya kamata su mai yaran nan ba ke su malaman muryan wa suka kwaikwaya suka zama wani abu ka kamata ya tsubbace shi su ana sa shi a wasu gidajen talabijin shi yasa nake magana kamata a tsubbace yaron a kula da shi a bashi tarbiyya ta musamman fiye da a taɓata mishi lokaci wajen haddace wa'azin wani da wa'azin wani shi ma nan gaba sai ya zama wa'a mai wa'azin wanda kila a ɗan kwaikwaye shi shi ma to duk su ne yin waɗannan so da ka ba a wasa da kwakwalwa in mutum ya zama mahubi to kula ake da shi ta musamman akwai littafai da aka rubuta akan tarbiyatul mawhubina kula da ɗalibai masu ƙwaƙwalwa ta musamman to ya ake kula da su ne ya kamata a musu suna da wasu bukatu sannan duk mutumin da ya zama yana da kwakwalwa in ba sa aka yi ga gagan shi yana da raina mutane a tashin sal tashin farko to aka kyale shi din ne ya ci gaba da yi ba a seta mishi wannan tarbiyyar ba nan sai kowace irin baiwa Allah ya mutum sai garin shi yana da raina mutane a tarsa to amma ilimin da tarbiyya mai kyau da nuna masa takawa su ne za su jawo shi ya zama yana watsi da wannan mummunar ɗabi'a sai ya rika tawazu yana tawazu yana tawazu kullun ilimin sa na karuwa da tarbiyyar sa kyakkyawa sai zama kuma yana aina ma Allah tawazu yana ƙara risnar da kansa a gaban Allah to shine wannan saboda wannan kula da lokacin yana da tasiri iyaye kalubale ne a gare su wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh